والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا دري لا لا ربا بين شاهدوا قوة ذو القعدة هجرة دبول إلى الأرهر الأربعين والليلات شداد إن شابك قوة جولاي تموز 2019 maratan ukura allah ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na ah, maddar usulul cikin littafin rawdatun nazir wa na munazir ah, muna cikin fasli na almutashabi mutashabi wal-mutashabi ko karatunmu zai fara da ra'ayin ibn kudama shine almutashabi shine abin da ya zo game da sifofin Allah ya ba da misalai kamar inda Allah yake cewa ar-rahman al-arshi istawa wato istiwa'ullahi ta'ala ala al-arshi wannan mutashabi ne saboda haka za a yi imani da shi wato a gudanar da shi a tabbatar da shi a gudanar da shi a bisa fuskar da ya dace a kuma barin bar maganar tawili ko a ce ba ya daidaita ba ne a ya mallaka ne da wani abu mai kama da wannan ko kuma ba za a ce ya daidaita ba irin daidaita ta ni da nake kan kujera ko da nake kan gado ko ne abu mai kama da wannan Allah daidaita daidaitan da ta dace da shi da Allah ya sifanta kansa da cewa hannayensa biyu a shimfiɗe suke kuma halicci annabi adam da hannayensa biyu duk da irin waɗannan a tabbatar da su a yi imani da su a tabbatar da su ba tare da tawili ba a fahimtar ko a matafiyar ibn kudama waɗannan ayoyi su ne mutashabi da Allah ke cewa wa ukura mutashabihat ya ce su waɗannan ayoyi da suke magana kan sifofin Allah فهذا اتفق السلف رحمه الله رحمهم ala على الإقرار به مغباتا سلف sun ittifaki akan tabbatar da shi ko tabbatar da waɗannan ayoyin wa da gudanar da ayoyin nan alawajihi a bisa yadda fuskokin bisa fuskar yadda ayoyin suka zo wa tawilin sun sun ittifaqi akan barin tawilin to za mu tashi daga inda mai littafi ke cewa fa inna Allah subhanahu zamma al-muttabi'ina li tawilihi abinda ya sa ya zaɓi wannan mashaba shine Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi masu bibiyar tawilin mutashabihat Allah ya zarge su wa qaranahum kuma ya kusanta su ko ya hada su fi dammi cikin zargin billazina yabtaguna alfitna ya hada su da waɗannan da suke neman fitina duk masu neman fitina abin zargi ne kamar da muka ce an yi kwamiti ƙarƙashin jagorancin sheik abubakar ari mai takalma da membership na barista jamilu awalu da kuma uh, abu ubaida ko abu ubaidillah abdurrahman kuma sun samar da wasu littafai har ma ne za a riba wasu akwai malam marwani na yake malam marwani ya zo ina yake to zo malam marwani yana da rabatun nazir a bashi littafin rabatun nazir majallabi ne ne kawai aha to na, to sannan akwai malam kabiru musa shi mana da rabatun nazir kabiru musa zo ta madalla sannan akwai malam zangina umar wannan jigo ne a wannan majalisa ba sai an ce ya zo ba ko ba zuwa aka yi masa har gidansa akwai malam nasiru bala ya zo? ta malam nasiru bala shi malam da rabatun nazir akwai malam ahmad ibrahim <laughs> Ahmad Ibrahim a <laughs> ba lallai ku lallai <laughs> komiti akwai matsala aha ta shi akwai shafi ibn aqil da kuma rawdatun nazir na'am eh juzu zai zama juzu biyu ko ina zuwa eh daidai ne فشي عمل هذا ده شرف ابن العقيل ده كما رضى في النادر سيكما اكوي نا ميه سنوه انا نسبه وهو نسيب محمد ادم يازو تو طيب، يا ده رضى في النادر فانا اكوي محمد قال كده امر قال كده كما طيب ابو عزم يا يا باكر نيرو الاوتارني وما كل تفنك برضوة لبداية المجتهد انا عزين اكون مسألة اكون مسألة اسم ايسا ابن التفاي ينادى نيل الأوتار ده بداية المجتهد نيل الاوطار ينادى بداية المجتهد هنا تجي babu na? ok don mujalladin biyu ne aka haɗa nan ku, babu da zafin mustahid akwai wani? a ah. mujalladin biyu ne aha yawwa wato فالشيخ محمد آه، جركيلة آه. تسمع له تعالوا تعال شو الشيخ محمد جركيل أنا لنيل الأوطار لبداية المجتهد حد يشيكو تعال باش أكو أبو بكر محمد وعليني أبو بكر محمد يا أبو

ok ɗin lantarin na suna da yawa ko wannan ku zo ku taimakawa wannan tun da ku ne ku abin nan shi kenan to a ba malam shi akwai usman abubakar ya zo ta ba laifi rauzatun nazir a yake ma da layin ustazai wadda to madalla ya dai suna abin ya kare suna da rubuta ko to madalla kwamiti allah ya saka musu da alheri sun fara aiki ina ga aikin zai ci gaba gwargwadon eh, ɗaliban ilimi da aga suna bukata to sai mu ci gaba da karatunmu ko? ta ya ce fa'in Allah subhanahu Allah subhanahu zammal mutabi'in da ta'awilihi ya zargi masu bin tawilin ayoyin nan mutashabihat wa qaranahum kuma ya haɗa su su zammi cikin zargin billadina yabtaguna alfitna ya haɗa su da waɗannan da ke neman fitina wa sammahum ala zarrin kuma har yanzu ya kira su da ma'abuta karkata wato ya kira su da karkatattu ma'abuta karkata wannan gaskiya ne haka ayar ta ce منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هكا الله يبسط in qudama yace ce laysa fi talabi ta'wili ma dhakaruhu min al wa ghayrihi ma yudammu bihi wato wannan yana so ya raddi ne don ya gudan masabar sa ita ce daidai domin daga cikin maluman usul akwai wanda yake cewa abin da ake nufi da mutashabi shine mujmal wanda yake bukatan bayani wadi to shine yace a ah, ai Allah ya zargi masu neman tawilin mutashabihat shi kuma neman fassarar mujmal ba abin zargi ba ne kenan mujmal ayoyin da suka zo a dunkule suna bukatan bayani waɗannan ba su ne mata shabihar ba in ji ibn dama an fahimci abin da ya tasa وليس في طلب تعبيل ما min من المجمل ai ma zakaruhu abinda suka ambata suka ambace shi nan mujmal to neman tawilinsa wa gairi ko neman tawilin waninsa bai zamanto cikin abin da ake zarga ba wadi kenan mujmal ba shi ne shabi ba ai ma zan mu bihi sahihu wato abin da za a zargi ma abocinsa ba bal yundahu alai gaskiya lamari ma mai neman fassarar mujmal ko mai neman fassarar wasu ayoyin abin a yaba ne ba abin a zarga ba ne izuwa tsariƙun ila ma'arifatul ahkam saboda neman tafsiri ko tawilin mujmal ai hanya ce da ake bi zuwa sanin hukunce hukuncin da Allah ya saukar cikin littafinsa ko cikin sunnar manzonsa wata mizil halal min haram kuma hanya ce da ake bi domin a kai ga rarrabe tsakanin halal da haram an fahimci bayaninsa hujja ta biyu ya ce har yanzu abinda ke nuna cewa masabarsa ita ce daidai cewa ayatul sifat su ne mutashabi saboda an haramta tawilinsu ba mujmal ba da sauran bayanan da wasu malama suka yi ya ce wa li'anna ayati qara'ina saboda a cikin ayar akwai wasu dalilai ko wasu alamomi ƙara'in hmm? jam'u ƙarina ko wasu abubuwa makusanta da za a dube su har a samu kaiwa ga wani hukunci shi ne mana ƙara'in akwai wasu ƙara'in ta dullu da suke nuni ala anna Allah subhanahu munfaridun da ilmi ta'awilil mutashabi cewa Allah ya kaɗaitu da sanin tawilin mutashabi a ayar akwai ƙara'in da ke nuna cewa Allah shi kaɗai ne ya bar wa kansa sanin mutashabi shi ko mujmal maluma suna sanin suna sanin sa wararrun maluma suna sanin sa domin ya tabbatar da wannan cewa akwai ƙarinan ya ce wa annal waqfa sahiha inda qawlihi ta'ala wa ma'lamu tawilahu illa Allah inda ya kamata a tsaya full stop ingantaccen full stop na ayar shine faɗar Allah wa ma'alamu tawilahu illallah a littafi na da ke wuri na ba a rubuta illallah ba sai aka ce wa ma'alamu tawila wannan kure ne wa ma'alamu tawilahu illallah wadi domin Allah na cewa minhu ayatun mukamatun hunna ummul kitabi ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يتنمي في كو أطيع سيئة تاشي والراسكون في العلم يقولون آمنا به أمتين شيء وتجملة شيء سابوا لأكفارة وتجملة مستأنفة amma akwai sun da suke ganin ana iya tsayuwa ana tsayuwa ne akan me warrasikun wato منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم وزنت غوانا ya zamanto jumla take biye ya ƙoro na amanna bi jumla musta'anafa sabuwar jumla jumla jadida ya ce zance mafi inganci ana tsayawa ne akan illallah hmm? idan muka tsaya akan illallah wannan ya nuna kenan bisa siyaƙin aya ashe ba mai sanin tawilin mutashabi sai Allah kawai amma mun tsaya wa alawar rasikuna fil ilmi kenan Allah na sanin ta'awilin mutashabi hakan nan ƙwararru ko masu zurfi cikin ilmi su ma suna sanin ta'awilin menene mutashabi wadi to a masabar sa dama ya ce abinda ake nufi da mutashabi shine abin na ayatul sifat al-istiwa ma'lum amma kayfiyatuhu ba wanda ya san shi sai Allah shi kadai wadi komin kwarewanka a ilimi ba za ka iya cewa ka san kaifiyar istiwayin Allah ba to wa annal waqfa sahiha hmm? lalle ingantaccen waƙafi tsayuwa inda qaulihi to a gurin fadarsa madaukakin sarki wa ma'alamu tawilahu illa Allah labzan wa ma'ana a lafazance shi ya fi nan ya fi dacewa a tsaya a yi waƙafi a ma'ana ma nan ya fi dacewa a tsaya a yi waƙafi shi ne ma'anan lafzan wa ma'anan amma amma lafzu amma maganar mu cewa ya fi dacewa a yi waƙafi a nan a lafazance ma dalilin mu shine fali annahu law arada akthar rasikhina da yana son ya yi adafin rasikhun لقال ويقولون آمنا به يتي إذا أنا ثم أي أدف راسكون على الله واتوا وما أعلم تاويله إلا الله والراسخون بسم الله والراسخون في العلم to da in an zo istinafin jumla din sai a ce wa ya kuluna ba za a ce ya kuluna kawai ba sai an kawo wawu domin ya tabbatar da cewa wannan jumla ce musta'anafa jumla ce jadida amma tun da ba a kawo wawu ba to wannan ya nuna ne ba jumla ba ce tana bukatan wata wata kalma kafin ita kafin farkonta a farkonta shine warasikuna yaquluna amanna bi an fahimta amma inda wa ma lam ta'lamu illa Allah warasikun ina gama wakafin sai ace wa yaquluna amanna bi shine manan fa annahu law arada athar rasikin da Allah anafin athar rasikun lafazin nan rasikuna akan lafzul jalala akan illa Allah la qala to da wurin yaquluna amanna bi wa yaquluna amanna bi kawau aibil wawi da wawu wannan shine ma'anan anna alwaqfa sahiha inda qawlihi ta'ala wa ma'lamu tawilahu illa Allah lafzan to wannan shine ma'anan lafzan lafzan din wa amma ma'ana amma kuma abin da yake nuna ingancin masabar ibn qudama a ma'anance ma shine fali annahu domin shi Allah madaukakin sarki zamma mubtaghi ta'wil ya zargi masu neman tawilin mutashabi din walau kana zalika na ma'luman da tawilin haka ya zamanto sananne ga masu zurfi cikin ilmi la kana mubtaghihi mamduhan la mazmuman da mai neman su zai zamanto mai abin yabo ba wai abin zargi ba kun fahimci makamarsa har yanzu domin hujjar tabbatar da cewa inda ya kamata a tsaya shi ne abin nan eh, a kan lafazin jalala ya ce wali an na ƙaunahun saboda kuma faɗarsu su an rasikuna ɗin da suka ce na bihi ni imani da shi ya dullu ala nau'i din. ta gaya nuni ne akan wani nau'i na barin sanin hakikan abu ga Allah wato fawwa ba al'amari ga Allah wa taslimin li shay'in lam yaqifu ala ma'nahu kuma yana nuni akan sallamawa ga abinda ba su tsayu akan hakikanin ma'anarsa ba wadi kenan arrasikuna fil ilmi suma ba san ta'wilin ba kenan tsayuwa inda ya kamata ya wakafi shine wa ma'alama ta'wilahu illa Allah kawai daga nan warrasikuna fil ilmi zaman ta jumla ce mustanafa a haɗa ta har da ya ƙulu na aman na bi ya ce mai zai ƙara ƙasafa wannan magana da yi yanzu shine ya ce ma musamman ma iza adba'uhu bi qawlihim idan suka bibiyar da wannan magana ta su da suka ce amanna biyu suka bibiyar suka kawo ta magana suka bibiyar da ita kan amanna bihi din wato kaulin da suka ce kullum min indi rabbina dukkan su min indi rabbina daga ubangijin mu suke hmm? wato mutashabi da mahukam din fa zikruhum rabbahum ambaton su ga ubangijin su anan hahuna anan yudi thiqata bihi yana ba da full confidence ga shi Allah maɗaukakin sarki a wurinsu a zukatansu wa taslima amrihi kuma yana ba da tabbacin miƙa wuya ga al'amarinsa wa annahu sadara minhu cewa wannan mutashabi din ya samo asali ne daga wurin Allah wa ja'a min indi kuma ya zo ne daga wurin Allah kama ja'a min indi al-muhkam kamar yadda shi ma muhkam ya zo daga wurin Allah wannan duka yana nuna mana tafwidi an fahimta ga wata hujjar har yanzu wali an lafzata amma kuma saboda lafazin nan na amma ai dama zuwa ne litafsilil jumali domin rarraba jumloli saboda haka fa zikruhu laha ambatunta ambatun da Allah ya yi mata fi wato a cikin allazi na fi zai gun ya ce fa amma na fi zai gun ya kawo amma hmm? ma a wasu iyahum bi istira'il mutashabi tare kuma da sifanta su da neman mutashabi wa ibtira'i tawili da neman tawilinsa wannan duka dullu ala qismin akhar yukhalifuhum fi hadhihi sifa wannan nuna cewa ɗaya bangaren ko ɗaya kason ko ɗaya kashin yana saba musu wata ɗaya kashin wanda baya menene baya neman tawilinsa Wanne ne su wa humur rasikun su ne rasikun wato masu zurfin ilmi ko ƙwararru cikin harkar ilmi kenan walau kanu ya'lamuna tawilahu da ƙwararru cikin ilmi sun kasance suna sanin tawilin mutashabi lam yukhalifu al-qism al-awwal da ban saba wa menene kashin nan na farko ba wanda aka zarga kenan kashin da aka zarga aka ce suna neman fitina ai fiftira tawil wadi cikin neman tawili ibn ya ce wa id qad sabata tun da dai a yanzu ya tabbata annahu ghayru ma'lum at-tawil li ahadin shi mutashabi ba wani mutum ɗaya a duniyar nan da ya san tawilinsa fala yajuzu hamlu ala ghairu ma dhakarnahu ba zai halatta ba kenan a ɗauke shi bisa saɓanin masabar da muka zaɓa wa kanmu da muka ce malar shi shine me آيات الصفات لأن ما ذكر من الوجوه da yake dalili abinda aka ambata na sauran fuskokin ya'lamu ta'wilahu kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane sun san fassara sun san ta'wilin to nan hujjojin da ya bayar ya kare yanzu zai fara bada martani ko kuma zai ambaci wani itirabi kalubalantarsa da za a iya ba da amsa ya ce na'am akwai lamu aina <coughs> na'am لأن ما ذكر من الوجوه ba damuwa nan ma sun ishara cewa wasu wurin akwai amma dai ba wannan shine daidai akwai wasu nuskokin yanzu kamar a nuskar a nuskar alif da ya mata alama da alif mai haƙi nan da tsawa a rubuta la ko la yi ala mutawi da hukatai amma wannan kure ne kuma ba abin da aka rubuta ɗin ba kenan to wannan kure ne li'anna ma zikira min alwujuhi ya'lamu ta'wilahu kathirun min an-nas in ka faɗi haka zai ba kyawar ma'ana ba tare da saka cikin rikici ba sai ku gyara ko na'am yawwa ta to yanzu zai mai da martani a kan da kaddara wa wasu wanda za su kalubalanci hujjojin da ya ambata shi ne ce fa'in tsila idan aka ce fakaifa ta ƙaƙa za a ce yukhadibu Allahul khalqa bima la yaqilunahu Allah zai fuskanci halitta da magana maganar da ba sa fahimtar ta ba sa hankaltanta am kaifa yunzilu ko yunazzilu ala rasulihi ma la yattali ala tawilihi ko in aka ce ta kaka Allah zai saukar wa manzonsa hmm? abinda manzon ba zai iya sanin tawilinsa ba ba zai iya tsinkayar tawilinsa ba kaka za a yi haka domin a masabar ibn qudama duk duniyar nan ba wanda ya san tawilin ayatul sifat sai Allah kawai har manzon Allah shi ma bai sani ba wadi to idan wani ya ga masa wannan magana domin ya kalubalance shi ya na masabarsa ya ce ga amsar da zai bayar ko da ga amsar da ya bayar ya ce kunna sai mu ce eh ya juzu an yi kallifahun ko an yi kallifahunul imana bi mala ya tsali'una ala ta'wilihi yana halatta Allah ya kallafa wa bayinsa yin imani da abinda da ba za su san tawilinsa ba ce su yi imani haka da shi su yadda akwai shi ya ba wani abu mamaki ba ne ya yi hakan liyaktabira da'atahum domin ya jarrabi su ta fito fili har ma ga waninsa kowa ma ya sani kama kara ta'ala kamar yadda Allah ya ce cikin wata aya ko a cikin suratu Muhammad da ya ce wala nabluwannakum hatta na almujahidina minkum was wasabirin za mu yi ta jarrabar ku har sai mun san mujahidai daga cikinku wato abin nan ilma bayanannen sani wadda sauran jama'a ma za su sani wasabirin kuma sai mun san masu haƙuri kenan Allah zai yi jarabawa ne saboda kai menene ya ga za su yi imani ko ba za su yi imani ba ba ne abin mamaki ba ne a cikin sautul bakara ma Allah ya ce wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi Allah ya faɗi wannan ya ce wa ma ji anar ƙiblatar lati kunta alaiha ba mu sanya alƙiblan nan da kake kanta ba yanzu ka'aba da ana duba baitul maqdis muka ce a dawo a dubi ka'aba don mu jarraba ku ne hmm? illa yana alama da tabi'ar rasul domin mu san wa zai bi manzo ya yadda domin dama addini shine bin yadda da abin da Allah ya ce Allah ba wajen yadda shi daɗi za a yi wajen kawo masa abinci ko an tara masa kuɗi ko wani abu a'a ya faɗi abin da yake so na gaskiya za abin da ya faɗa gaskiya ne ya amince ya ba da umarnin da yake so kuma abi wannan dama shi ne ibadar ba ne ba da kuma a'a na ta zo cikin suratul isra inda Allah ke cewa wa ma ja'alna ru'ya وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وانما سبدا أجربي متانيني أدري إسرائي تددري باين إشائي ألا أمرتشي ملائكة جبريل يأتي فيها الدريد أن محمد صلى الله عليه وسلم زوى بيت المقدس su je baitul maqdis su sake dawowa makka dawo da shi makka haka aka yi bayan isha'i jibril ya tafi da annabi zuwa baitul maqdis falastin a yanzu taban tsakanin makka da falastin a tafiya irin ta da da za ta fi kan raƙumi sai an yi wata kafin aje daga makka za a yi wata kuma kafin wurin dawowa saboda tafiya ne na wata biyu zuwa dawowa ke kenan gashi an je bayan isha'i kuma an dawo cikin dare an yi bacci har da asuba annabi yana bada labarin ya je isra'i jiya saboda haka makka ta ɗauki zafi Ko abu jihar kuma suka samu abin faɗa suka samu mun ga muku ba sai ya muhammadu in sabiyo masa ai zai kai kuwa baro muhammad muna tare da kai jiya da daddare aka yi hira aka gama yanzu mun fito da safe kana ba mu labarin cewa ka je baitul ta yi al'amarin ka ya girma to shine Allah ke cewa ma ji alnar ru'ya ba mu sanya wannan gani ba mafi yawan maluma sun ce gani na ido ba mu ganin mafarki ba ne ya ga abubuwa kuma ba su labari kamar da hadisi suka ce ya zo suka sun kawo wasu wanda suka san baitul maqdis ka ce to bari a kawo maka suwa da suwa ne ba ka ce ka je baitul maqdis jiya ba to ku tambaye shi abinda kuka sani wuri kaza kan ta ina yake a baitul maqdis Allah madaukakin sarki ya dauko baitul maqdis ya zama yana ganin baitul maqdis a fuskar sa duk tambaya da aka yi zai ce eh, wuri kaza ne to bayan ya gawa ba da amsa aka ce kai ana dai muhammad dai ka zama mana matsala abin da kuma ya zama sihiri to dai wannan ya zama fitina ga mutane wanda ba su yi imani da wannan ba cikin musulmi ma a makkan an samu kaɗan da suka ce kai ba za su iya bin muhammad ba saboda abun nasa kuma ya fara wuce gona da iri wasu suka je suka tattara da abubakar Eh, suka ce abubakar ka samu labarin ka abinda mutumin ka yace kan jiya abinda eh, yanzu yake ga mana abu da su sai ce me yace yace aje da dare ba a rubu da shi ya je baitul maqdis ya je har falastin can baitul maqdis ya dawo kuma muka waye gari tare da shi yace kun tabbata muhammad ya faɗi wannan suka ce eh, sun tabbata ya ce to tun da dai ya faɗa to gaskiya ne ne na yadda da wannan daga na ake kiran ake wa abubakar siddiq ake ce masa as mai yawan gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wayannan Allah ya yi su Allah na yi wani abu saboda menene kai imani kawai shine jarabawa la iyaka saboda haka tunda Allah ya faɗi wannan wannan aya cikin suratul Muhammad suratul Qital da kuma suratul Baqara da suratul Isra domin a jarrabi mutane kawai to menene ko mamaki don ya kawo ayoyin shabihat bukatansa ba don a sa hakikanin su ba don kawai a yi imanin daga Allah suke kun ji amsar ibn kudama wa kama tabarun bil iman bil nuzul al muqaddati to kuwa menene ma ai ba sai a ba ayatul sifat da na faɗa ba kawai a ko su abubuwa ma cikin alquran da muka yadda muka yi imani da su duk da ba za mu iya cewa ga takamaimiyar ma'anarsu ba in banda zai kasancewansu harfofi a farkon surori akwai abin da ake kira yankakkun harfofi alharuful abin nan muƙatta yankakkun harfofi in za ka fara suratul bakara za ka ce alif lam hmm? alif ba tare da ja ba lam ka ja mim ka akwai irin wa'annan surori akwai surorin da alif lam mim sad akwai alif lam ra akwai hamin akwai daha akwai kaf ha ya ain sad akwai yasin akwai nun akwai kaf sa'an akwai ayin sin qaf duka dai wannan harfa ne kawai muke ambato kawai haka ne damuwa a wurin don ba mu san haƙiƙanin mun wa mara mutawi lahu illallah ko almutashabi shine sifofin ayoyin sifat ba ma'annahu ma na ha ko wallahu alam ta eh, bayanin ibn gudama ta wannan wuja ba laifi ana da kyau amma kamar da muka gaya muku eh, a wasu ayoyin kamar farkon darasinmu na mako da ya wuce akwai inda allah maɗaukin sarki sifanta alƙwarar da cewa mutashabi ne dukkansu a nan ma'anar mutashabi ba mutashabi da ya shi tabi wanda ke ɗaukan fiye da ma'ana guda ba wadi yawwa akwai kuma inda yake sifanta ayoyin dukansu muhkam ne ma'ana a can da yake mutashabi ɗina nufin duk suna kama da juna cikin sifofin gaskiya cewa daga Allah suke da sauransu kuma kasancewa akwai inda ya sifanta su duka uhkimat ayatu kamar da ya faɗa cikin wasu ayoyi duk ya sifanta su da muhkamai ma'ana kowanne ne gaskiya ne kowanne ne nan ma daga Allah yake an abin nasa idan kuma wannan mutashabi aka ɗauke shi a luga ya biyu hmm? to shi wannan yana karo da muhkam muhkam wanda da ya ta milo min ma'ana mutashabi kuma ya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya saboda haka sai an samu ƙwararre cikin ilmi menene zai rika menene zai san ma'anarsa daga siyakin magana da sauransu mun muku misali kamar inda Allah yake cewa wa ruhun minhu akwai ayoyin da yawa banda waɗannan in wani ya ce maka wa ruhun minhu ai rai ne daga Allah ma'ana wani bangare ne na Allah sai ka karanta masa wata ayar take nuna cewa ai halittun sammai da ƙasa ma daga wurin Allah suke kenan minhu din nan yana nufin minhu da gare shi cewa aiki ne daga gare shi halitta ce daga gare shi ta saura mana minti nawa to sai mu tsaya nan ko mhm. mun yi shi da yawa ko eh, duka ta wani bangare yana iya shiga mutashabi shabe ta wani bangare eh, shi ma in guda ta bangaren cewa hakikanin istiwa'i misali hakika ne yadda hannayen Allah suke hakika ne yadda idanun Allah suke hmm? hakika ne yadda ilimin Allah yake ba wanda ya san wannan sai shi kawai wannan kuma gaskiya ne shi ma ta wannan bangare yawwa na'am eh kwarai kwarai eh شيء من العلماء عليهم أكيد على السنة في أسماء وصفات في كنا نعم أيشو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك